Yau da been murya. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 25 ga watan janairu na shekarar 2022 zani magana ne akan karin ilimin koyar da ayyukan hannu a jadawalin karatun makarantun sakandare muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara leƙa birnin tarayya abuja inda wakiliyar sashen hausa halima abdulra'o ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan yiwuwar dawo da tsarin koyar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare. barkan ku da shigowa wannan kafa inda za mu tattauna akan maudu'in komawa ga tsarin koyar da sana'a a makarantunmu daga matakan firamare secondary yadda aka saba a da a shekarun baya akwai inda ake cewa vocational skills training center a tsarin ilimin Najeriya. To me yasa muka watsar aka zo ga wannan gaba da zaka ga abin da aka fi bada fifiko a kai shine ka je ka yi karatu daga matakin firamare zuwa jami'a ka samu takardu masu kyau ka zo ka fara neman aiki. Alhali gwamnatin gwamnatin Najeriya ba za ta iya ɗaukan kowa da kowa aiki ba a ƙasar. Shin yaya ma muka koma ga tsarin wanda muka dogara kan ga cewa mu sami ilimin boko ne ba sai an koyi sana'a baki ɗaya. Bari mu fara da baba. Ah, sunana Profesa Yusuf kuma ni ne social advisor na gwamnan jihar Kano bangaren vocational education kuma sana'a inda yake da na kere-kere da na kafinta da duk dai wanda ke aiki dai da wannan da kike magana a kai na aiki cikin sana'a a takaice. To baba ya muka kai ga wannan kafa da muke a yanzu wanda aka fi ba da fifiko akan kawai kai ka je kai karatu ka fitar da takardu masu kyau ka fara neman aiki. Gaskiya zan ce wannan wani kuskure ne da ya faru ga su waɗanda suke da alhakin a kai na ba da ilimi misali ba jihohin arewa gaba daya gaskiya mun yi ɗiban su kashi da ilimin sana'a ko kuma wato ilimi wanda yake mutum zai ci abinci ba lallai wanda zai je ofis ya zauna ya rubutu kawai da sauransu ba kamar lokacin da tana kan sakandare wannan ilimi na sana'a yana ɗaya daga cikin ilimin da gaskiya aka bashi daraja da mutunci kuma ɗalibai su suke zaɓa da kansu su ce ni ina son zan ilimi kaza na gari kaza na bangaren sana'a kaza da sauransu kuma lokacin gaskiya akwai turawa da mutanen asia na nufin india da pakistan da suke kokoya mana duk waɗannan amma babu irin turawan ingila lokacin da kuma da amerika don gaskiya su suke koya mana wannan ilimin sana'a aikin karfe ko kuma welda da dai sauransu a halin yanzu an bar wannan ilimi ya tabarbare a ganin an yi kuskure baya can an bar wannan ilimi gaskiya zan ce ya rubuce gaba daya gaskiya na zazzaga makarantu da yawa na je waɗannan workshops nasu da azuzuwan su gaskiya abin tausayi wannan wani abu ne wanda nake ganin za a iya gyara shi amma gaskiya ba akwai aiki a gaba ba karami ba zamanin da zan ce ni na kimiyya ba na sana'a ba na humanities lokacin su ya wuce saboda zamani ne in karanta tarihi ko kin karanta wani bangare daban na wata rayuwa za ki ga cewa ba za ki ci abinci ba amma mm. yanzu idan mutum ilimin sana'a misali kamar ilimin kafinta ko kuma ilimin waya na lantarki ko kuma ilimin makaniki na mota ko na babur ko makamancin wannan ko kuma ilimi na gini da sauransu to wannan ilimi ne wanda za ci abinci har abada saboda ilimi ne wanda kika samu ba lalle sai gwamnati ta baki ake ba akwai inda ake gini da yawa akwai inda ake neman makera akwai inda ake neman masu ilimin walda furnitures da ake yi na gida ko kuma gadaje da sauransu duk wannan ta ilimi ne wanda ke mutane za su iya yi za su iya bude workshop nasu ba lalle sai sun nemi gwamnati da ta ba su aiki ba ko ta taimake su da aiki ba. sunana Hauwa Mustapha Babura daga nan Kansas City, Missouri a America. An fi ba da fifiko akan ka koyi sana'a a Turai akan a ce dole ne sai ka je ka samu takardun nan na makarantu daga firamare zuwa jami'a da dai sauransu ko me za ki iya cewa dangane da irin wannan ilimi da aka saba da shi a baya kamar yadda baba ya yi magana. Eh to a matsayina na malama mai zurfin sani akan ilimin eh, tattalin yara da yanda za a tada ci gaban al'umma gaba daya. wato ana tattalin ana koya musu harkoki na wanda za su yi aiki su dangana da kansu su ba sai aikin gwamnati ba za ki sha mamaki a yanzu a nan inda nake aiki inda ake kira daycare inda aka tsara mana daga gwamnati yanda za ki ga wa akwai inda za ki ga ko da kayan wasa na yara akwai tebur wanda za su yi pretending kamar suna welda akwai teburin yan wood walking da kusoshi duk na wasan yara duk wata rayuwa da kika gani gurin makanikanci na gyaran mota construction site da motoci dan yaro dan shekara biyu ya san bulldozer ya san wannan blocks ne na gini zai iya zuwa ya gini su wasan yan tsana da ake ana yara ai ba wai ai wasan yan tsana bane ana koyar da aure ana koyar da cooking irin wajen sarrafa abinci zaki ga kitchen yarinya yar shekara biyu tana ɗauko tukunyar wasan yan tsana tana yi ana buɗa musu kwakwalwarsu ana ba su zaɓi su zaɓi abin da suke sha'awa tun suna shekara biyu uku to yanda ake kiran mu yanzu a ƙasashen da aka ci gaba in Najeriya za ta fara daga early child childhood education ko da dai yanzu zancen manya ake yi 'yan secondary 'yan university to wannan abu ba karamin ceto rayuwar jihohinmu a najeriya za a samu ba umma ko za ki mana bayani akan yadda kike kallon yadda ake samun ilimi a najeriya sunana umma hani um, wata zahirin gaskiya mu dai kaba yadda mu muka samu ilimin harkar fannin lafiya gaskiya tun mutum na ajin farko watan year one kake fara shiga asibitai ba wai ana jira ba ne sai ka kai year four ko year five kake fara shiga asibiti tun kana year one za a fara kai ka asibiti irin su care centers a kai ka irin su care center one center two center three inda za ka fara a ce ka je ka fara irin aiki akan patients ba direct a'a ana so ne ka fara iya shiga cikin patients din nan ka san su ka san in patient kaza ya zo ga abin da ke damun shiga wanda ya kamata ka kai shi wurin shiga abin da ya kamata ka yi ga yadda za ka yi reacting ka san su ethics in medicine watan sharɗoɗin da za ka bi ka gudanar da aikin ka da kuma irin kanana ƙananan aikace kamar irin su sa kanula jan jini ɗaukan bp auna weight in patient duk ƙananan abubuwan nan ana kai ka asibiti ka koya saboda a lokacin zaka kai aji hudun nan da biyar inda zaka fara yin manyan abubuwa ka riga ka saba shiga patient ka riga ka yi tushe da karfi ka saba shiga patient baka tsoro baka ganin kamar ba zaka iya ba ka riga ka zama confident so in ka zo ka fara karawa akai sai kiga ka iya sosai kin san ko a turance ma a dai duniya gaba ɗaya ana cewa experience is the best teacher duk abin da kai yau kai gobe kai jibi kai gata to gaskiya hannunka zai fi karfi akai kuma medicine abu ne da muka zo muka fahimci cewa ba wai karatun kawai na littafi bane ne a'a practice din nan yana da amfani wato aikace amfani da ka sa hannu akwai abin da muke cewa hands on a medicine yana da muhimmanci Ko za ki kasashe da yawa especially Najeriya gaskiya ba a cika hands on yadda ya kamata ba kuma ina so in ce gaskiya a Najeriya ya kamata a ƙara ƙarfafa hands on a ƙara ƙarfafa cewa ɗalibai a rinka bari suna abu da kansu ba wai a ce wai kai ta karatu kai ta karatu kai ta sa abin nan a cikin kwakwalwarka ba in ma kika duba wannan magana vocational skills din da kike faɗa ai hannu ne aikin hannu yana da matukar amfani shi yasa a medicine ba a bi da ilimi an fi bi da shekara ka experience ɗinka a abu saboda sai ki ga akwai midwives ɗin rana kiga ba je makaranta ba amma saboda sun daɗe suna aikin karɓan aihuwan nan sun daɗe suna cuɗayya da mata masu ciki sai ki ga mutum ya yi shekara ashirin abu sai ki ga ya wanda ma ya je makaranta ya karanta abu iyawa saboda a shekara ashirin nan ya ga patients kala kala ya ga cases kala kala ya kuma yi managing cases kala kala gaskiya ya kamata a yi striking balance wurin karatun da kuma practice ɗin. sunana ahmed muhammad kuma ni mazaunin london ne Wannan tattaunawa da muke yi yana da mahimmanci gabanni daga abubuwan da nake yi yanzu haka wadda har na koma Najeriya kuma in taimaka um, game da irin experiences inda da na samu saboda an daɗe kaman tun da na taso ki ji ana irin ba da karatu irin mahimmanci haka ka yi karatu ka je jami'a kai kaza in ba haka ba ba za ka samu aikin yi ba irin focus din ya fi akan wannan bayan kuma yanzu idan kika duba akwai wani research da muka yi a nan turai irin kamfanonuwa manya-manya da muka muka je muka yi musu magana cewa shin idan kuna so ku ɗauki mutum aiki me kuke dubawa ina jin 95% 97% um, wayannan kamfanonin abubuwan da suka fara faɗa shine skills din da mutum ke da shi ba wai ko certificate ko wani takardu ba to to kin ga yana da mahimmanci ya zamanto cewa gwamnatin Najeriya sun fara ba da hankali akan ya za a yi matasa su samu wani irin vocational um, qualification ba tare da mutum sai ya yi tunanin cewa na a yi shekara biyu ko uku na je ina ta karatu ko kuma kila ma ba su da kuɗin biyan makarantar a ce sannan za su samu aikin yi ya kamata fara ba da muhimmanci kan da za a yi wa wasu organizations in magana ba dole sai government ko irin private organization ya za a yi su taimaka wa matasa irin ba su training din da certificate din da zai iya taimaka musu saboda komai practical ne duk karatunka duk iya karatunka in baka da practical experience ya zama kusan wasted zance kuma idan kika duba akwai matasa da yawa especially na ga yaran da za su zo nan turai su zo su yi karatu amma saboda ba su yi wani work experience ko ba su da practical experience ba ko sun koma gida za ka ga they still struggle saboda ba su da wayannan practical experience so duk abin da mutum zai practical experience shine the best kuma irin wayannan wasu training din bai fi a ce ko wata shida ko sati shida ko wata uku a ce matashi zai iya ya koyi wannan aikin kamar yadda baba wake faɗa ɗazun a nan turai yanzu za ga yara tun suna irin reception ake koya musu menene ambulance menene police building duka irin wayannan waɗannan ayyukan tun mutum yana yaro zaki ga kasan mai aikin nan duka har su zo su girma su samu interest in da suke so wanda a ran turai yanzu ba dole sai ka je university sannan ka yi aikin leburanci ba irin a construction so irin wayannan abubuwan ne kamata a ce a Najeriya yanzu a ce ana irin koyawa wa yara tun daga makaranta wadan abin da za a yi a yi tackling ne different stage yara kanana da suke secondary ko primary sannan kuma wayanda ba su da aikin yi su ma a taimaka da irin wayannan training din wanda ko mutum industry za ka ga yanzu a Najeriya mutum yana da ya iya aiki sosai ko leburanci ne ko engineer ne ko welder ne amma bai da wani certificate to ya za a yi yanzu kuma mu zo mu ce to ka iya wannan abun bari mu baka wani certificate karami wanda zai baka kai ma za ka yi ka koya wa wani to ina jin in aka fara yin irin wannan abubuwan a Najeriya za a samu canji sosai ni da nake zama a nan ba je university ba da ina turai amma na yi vocational training daban-daban wanda duka wayannan skills din na samu har a yau Allah ya sa matasa nema ina taimakawa wasu matasa kuma nema kaina ina koyarwa wasu matasa yadda za su yi su samu wa'annan training din da har su je su nemi aikin da suke so. Ya Aisha in kina ji na shin za iya ce tsarin ilimin Najeriya na daga cikin abin da ya sa aka samu yawan zaman kashe wando a tsakanin matasa arewacin Najeriya yanzu? Eh gaskiya magana biyu ne. Na farko shine a yayin da muke ciki a Najeriya da muka tsinci kanmu. Population dinmu yayi girman da aiki kawai na gwamnati ka je office ka dawo ba zai iya sustaining ɗinmu economic economically ba saboda muna da yawan da ba za a iya fitin din mutane into various parastatals din ba daya abu na biyu shine curriculum din mu is outdated babu ayyukan hannu kenan ko shine skills da ake koya wa mutane ko da akwai din zaki ga cewa dai in ka gama makarantar dai iya abin da ka koyan shi za ka iya bayarwa so kamar misali umma hani ta yi magana akan harkar likita mu ma a harkar law hakan ne tun kana university akwai attachments din da ake yi akwai internships da ake yi za a tura ka ka dinga zuwa law firm da kotu har ka zo ka gama law school ana wasu moot court trials a uh, it's even a course za ka yi shi in ka gama in ka je law school kuma most of the karatu da ake a law school wata taran da ake a ciki ce wata biyar duka tura ka ake ka je kotu kai three months ka je kuma chamber a dinga zuwa kotu duk dai ka koyi abin da ya kamata to ya kamata a ce ana incorporating skills wanda ko a ce yau ka tashi ba ka da inda za ka je ka yi aiki kana da wani abu da za ka iya dogaro da kanka so wannan ya sa za ki ga mutane suna zaman banza kuma mu yanzu dama ya hada ma da orientation din da muka samu tun daga iyaye da kakanni na ganin cewa kawai shi yaro in ya taso za a ce mai yayi makaranta yayi makaranta yayi makaranta ka gama makaranta sai a ce to ka nemi aiki kai babu wani creativity babu wani independence kawai ana so ka samu aiki so in baka samu aikin ba sai ka zama frustrated sai kuma in aka yi wasa sai kiga an shiga wani abu da bai kamata ba Allah shi kyauta so maganar skill is very important na'am koyar um, sana'a na da mahimmanci sosai mun gode Aisha Aisha ta yi magana magana akan tsari da ake bi na koyar da karatu a makarantun Najeriya daga ma firamare zuwa matakin jami'a. Baba shin ya kake ganin za a iya dawo da jadawalin karatu wato curriculum kenan a turance a Najeriya daidai da zamani da za a iya koyawa yara sana'o'in da za su iya dogaro da kansu ba sai sun ce lallai sai kana da takaddu ko ya kake ganin za a iya sabunta wannan tsarin. Alhamdulillah kamar yadda kika faɗa shi wannan kundin karatu ko jidoli da kuke faɗa jiya alhamdulillah a jihar Kano zan ce mun ci gaba saboda duk na ji bayanan ɗaya daga cikin wanda suka bayani suna cewa karkala sun mai outdated a gaskiya na ɓangaren ilimin sana'a kuma jihar Kano mun ci gaba misali a jihar Kano yanzu muna da Aliko Dangote Skill Acquisition Center wanda ilimin sana'a ba abin da ake koyarwa akwai fanni fanni har guda ashirin na ɗaukar kamar yadda wasu mu daga ciki suka faɗa daga ah, wani suka gama injin ba su ce ko ka je kai ce ka kai karatu ka gama baka da aikin sana'a ko na za ka iya zuwa ka koyi aikin misalin gyaran kwamfuta da yake za ka iya za ki zuwa ki koyi aikin makarantanci za ki iya zuwa ki koyi aikin gini za ki iya zuwa ki koyi aikin dafa abinci kamar wacce da ta yi bayani a ciki ko aski kuma cin wannan na zamani so kun ga wannan wani bangare ne wani already gwamnatin jihar Kano ta riga ta hango wannan abubuwan da muke bayani na cewa mutane yara yau dalibai suna fita daga makarantu kawai da ilimi na wani bangare da amma ba wanda za su iya cin abinci ba so ganin wannan bisa kan mutum gina wannan makaranta wanda a halin yanzu an fara ana nan ana karatu zan kuli za gani da safe da yamma to ban da wannan akwai ya ila yau nan ba da yawa ba za a bude ICT park nan kuma bangaren digital eh, technology ko electronics da sauransu shi ma bangare ne wanda mutum zai iya zuwa ya koyi kamar yadda zai yanar gizo ko makamancin irin waɗannan abubuwa na digital technology da zai taimaka na ba lalle mutum sai ya je eh, abin nan ko ya gonar ta bashi aiki ba wannan wannan suka wuce mana wannan ICT fat nan ba ta jawo ba za su kawo at least mutum kamar ɗari bakwai da arba'in a lokaci guda ɗalibai na wannan fanni fanni. Kuma ban da wannan akwai makarantunmu na secondary schools wanda yake gaskiya an sabunta su kamar karkarantun da ake faɗa wanda yake gaskiya is up to date da ake kokarin yi yanzu a siyo sababbin injina na zamani kamar misali a nan cikin birnin Kano akwai technical school ta Kano ah, akwai Ungwagwa technical college akwai Adambatta technical college akwai Abagauda vocational technical taɓarɓare so duk waɗannan ta ɓangaren ne kuma dukkanin suna da irin wannan fanni fanni da muke eh, faɗa na ilimin sana'a wanda yake a halin yanzu wannan karkalan ko kuma wannan kundin karatun an gyara shi an ƙara mai da shi na zamani kuma ɗalibai suna nan suna aiki yadda ya kamata a shi saboda haka idan muka ci gaba da irin wannan su ilimin a jihar Kano wato ba shakka wannan aikin zaman banza da ake ko kuma wanda yake ilimi na turanci ko na wani abu wanda ba zai iya cin abinci ba zai zuwa Aliko Dangote suna Acquisition Center zai yi zuwa ICT Park eh, ya sami aiki na sana'a wanda zai yi da sauransu. So alhamdulillah wannan kamar zan ce faɗuwa ta zo daidai ta zama mu a Kano mun riga mun hango wannan. Already mun riga mun ɗan fara nisa a cikin sa sauran jihohin Arewa zan yi kira su da babban murya wanda ba su da irin kamar Aliko Dangote suna Acquisition Center su zo su ga me muke me za su iya kwaikwaya da gare mu da na wasu kansu je su yi a sauran jihohin su. To wannan shine zai canja mana al'amuran na halin da ake ciki na yanzu kuma babu shakka an kun duba kamar eh, yadda wasu madafici suka faɗa kasashen waje sun yi suna ne da ilimin sana'a da yawanci abin da ake cewa technology kuma babu wata ƙasa da za ta ɗauki technology ta ce mun baki Najeriya ki je ki abin saboda haka dole ne mu yi wa kanmu da kanmu kuma ya kamata mu iyaye da kakanni mu tsaya tsayin daka mu ga cewa ilimin sana'a nan yanzu shine ya kamata mu tsaya tsayin daka mu ga cewa ba ma wai gwamnati ba a private school schools ɗan private individuals wanda suke da hali za su iya bude irin waɗannan makarantun ya kamata a ce yanzu su ne za su fara yawa maimakon irin waɗanda muke da su da barkata yanzu na irin waɗannan schools na humanities gaba ɗaya ya in za ki koyi da gwamnatin jihar Kano abinda muka sani ke da shi so babu shakka rayuwar da za ta canza zaman banza zai canza kuma za ku ga cewa za mu iya riƙe kanmu da kanmu ba ma ne gwamnati ba mu aiki. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a jihar Kaduna. Malama mai Assalamu alaikum sunana na na Firdausu Rufa'i. To malama na na muna son kwalam da makwala irin na Hausawa yau me muke da shi ne a zauren namu. ai kuwa yau muna da abubuwa da dama ga sunan kwalan da makwalashe yadda mata ba sai sun fita waje ba za su dan dinga samun dan kwalan da makwalashe ga sunan kala-kala. Ne. Wato ba sai ma sun fita waje ba komai za su iya. Komai za su iya sarrafawa a cikin ɗakin su ba sai sun fita waje ba. To yau muna da gabatar da tuwon madara. tuwo fa amma ba tuwon ci ba ba tuwo na madara wato shi ma tuwo eh, madara shi ma hadda tuwansa da miya hadda tuwansa da miya amma ba da tuwansa ba miya shi tuwo ne ba miya shi tuwon madara in an tashi yin tuwon madara ana ɗora shuga ne a kan wuta. A'a da farko da miliyoyin uwar gida za ta tanada. Da farko yin ga za ta tanadi madara, za ta tanadi su shuga, sai ta tanadi ruwan ta ɗan kaɗan, sai wutarta kawai shi kenan an kawo tuwo tuwo madara za a yi amma ba tuwo ne tuwo amma bai da miya tuwo na makulashe na yan uwa mata a mm. cikin gida mm-hmm. shi to ana bukatar shuga madara sai ruwa kaɗan ko ta komai ba anything duk wanda kake so zaka sa no babu shi zaka sa ko mai ko bota ko duk wanda mutum yake da shi in ya tashi tuwon madara za a sa shuga ne akan wuta ya wannan ya dawo sosai ya dawo ya narke amma eh. kai ya baki kai ya kuma brown wato dai da ya fara narkewa eh, ya fara narkewa ya sake jikin shi mm. sai daman kin tashi kin ɗauko madaranki daman kin zuba shi a roba sai ki ɗauko ki ɗaga madaran ki sama sai ki samu muciya ke cewa ko menene sai ki dinga zubawa kina juyawa kamar da ake tukin tuwo eh kamar da yadda ake tukin tuwo ai an ce tuwo amma ba da miya ba mm. sai a dinga tukawa ana tukawa sosai a tuka yana tukuwa to in ya tashi ya dai zaki dan dandana a bakin ki ki ji ya haɗe da shuga ɗin da madara ɗin. eh ba wani kuzuna kuzuna eh ba kuma wani kuzuna kuzuna kuma bai yi ɗaci ba da kin san daman shuga din bai ko ne ba in kika tashi to kika ga da ɗan wannan din shi tauri taurin shi ba da ɗan wannan sosai ba jirga ya yi eh. ba kuma ba a ruwa eh duka mm. daidai dai kawai in kin tashi sai ki samu leda ɗinki mai tsafta ko kuma buhu mai tsafta mai kyau sai ki sa ki shimfiɗa shi ki buɗe eh, eh sai an fara sawa sai a dan shafa man gyada a ƙasa mm. ana sa kawai sai a juye oh, za a shafa man gyada a leda eh sai a juye mm-hmm. ana juyawa sai a ɗauko muciya sai a yi plat da shi a baje shi ya baje sosai eh ko ina mm. kamar an yi irin shanyar wake ah, haka sai a baje shi aka baje in ya sha iska haka ya dan kama jikin shi ya dan rage zafi sai ka dauko wuka sai ka dan dinga yayyanka shi yanda kake so eh, in manya ne in kanana ne duk da sentin sai ka wannan din shi to bari koma da ke baya yanzu misali idan mace tana son ta yi na rabin loka wato kwatantiya a wurin ta jihar kenan eh. Eh. tana son ta yi na kwatanciya kamar suga nawa za ta samu sannan kuma bota ko man gida kamar yaya za a auna eh, yanzu a misali tana so ta yi na kwatantiya mm. shi ma shuga din da same thing shi ma a shi ma ya kasance shi ma gwangwani hudu eh da madara ba duka the same thing sai in bota ne za ki sa bota guda daya cikakken eh cikakken leda simak na mm, zaki sa guda daya in kuma man gyada ne zaki iya sa gwangwani daya ko daya da rabi ya ka eh, zai shige sai ki zuba to a daidai wani lokaci ne zan sa shi wannan man gyadan ko bota man gyada mm. bota ai san da zaki wannan din shi san da in kika gama in kika gama tuwon madara akwai barin nuna miki akwai tuwon madara kala kala ne to me aji ba mai aji ai shi nake so in gaya miki oh. shi ne wannan mai aji wasu suna sa madara kafin in sun shuga din ya dawo in sun tashi sa bota din sun shuga ya dahu suna wasu suna sa bota a daidai wannan lokacin kafin a zuba madara mai aji kenan hmm. zaki sa bota wani in abu ne ne daidai ka san daidai mu mata mun san daidai. To kenan dole madara ta karu saboda eh. ya kara ma suna ruwa. Eh shine eh, ai sai a sa. to shine za ka iya yi sai ka sa madaran ka hada duka kamar yadda na faɗa a baya mm. shine wannan da na faɗa na biyu shine mai aji to kamar wanda saba sai da akan titi kuma shi misali ba dole bane sai an sa mota ke a shi wannan ba dole bane dama abin da nake so in gaya miki shi wannan ba dole bane saboda ba kowa yake da zai iya ba amma irin mata mu mata masu kwalama haka a gida ne kana son ka yi za ka yi wannan tun da kai kadai za ka ci eh. amma an ce ko me na saidawa ne maka shi ma ka gyara shi duk za ka iya yin haka duk da same thing ne duk yana daɗi. to malama mun gode. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. karshen wannan shirin namu ne yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kake sallama da ku a kasance lafiya.